masu sauraron shirye-shiryen studio kalangu mu da yau mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabon muhawara ta studio kalangu shirin muhawara studio kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban da suka shahi rayuwar al'umma ta yau da kullum da alƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna shirye-shiryen studio kalangu suna zama ku ne kai tsaye ta hanyar gidajen rediyo 46 bakwai hulɗar studio kalangu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar niger a zalika kuna iya samun shirye-shiryen studio kalangu kan yanar gizo kan facebook da kuma kan whatsapp yau muna gidan rediyo tarmamuwa na tasawa a cikin jihar maraɗi inda za mu tattaunawa kan wani maudu'i mai mahimmanci cewa da matsalolin da ke kawo naki a game da ci gaban karatun 'yan mata na kwaleji. Yau 'yan matan da ke karatu a kwaleji a nan tasawa na fuskantar matsalar samun gidajen karbar 'yan makaranta. Wannan kuma ba karamin koma baya ba ne a bangaren ilimi na 'yan matan wanda irin wannan yanayin kan sa su shiga cikin wani hali na fitar hanya ko kuma barin karatun kwata-kwata. Shin wani irin matsaloli ne ke hana ruwa gudu a bangaren karatun na 'yan mata musamman ma suke a nan kwaleji. menene abun yi don kare 'yan matan daga abun da ke kawo masu cikas wajen ci gaban karatun nasu wannan wuyi ne ya rataya a kan gwamnati da ma uwayen yara don ganin cewa 'yan makarantar na kwalaje sun ci gaba da karatun su cikin tsanaki domin amsa wannan tambayoyin da ma na wanda su biya ba a cikin shirin ya samu ka gaito muku ana cikin ɗakin magana na gidan radiyo tarmamawa na tasawa muna tare da wato mai ɗaya daga cikin waɗanda suke karɓar 'yan makaranta cewa da Dauda Shaibu babban kwari. Kuna lahiya. A tare da mu akwai wakilin mai garin ƙawanya cewa da Malam Haro Ango. Barka da zama. Ah, barka da madam. Muna tare da jami'ar da ke kula da karatu na sakandare musamman ma a bangaren 'yan mata cewa da walgidan mamman Zainabu. bakin mu mungo da karbi goron gayyata na mahawar studio kalangu ni hawa usman nake mana lale marhabi madalla ganin mahimmancin muhawarar tamu ya sa muka kasata a gida uku a bangaren farko za mu tattauna kan matsaloli wanda suka danganta da ci gaba na karatun na 'yan mata na kwaleji amma ka mu shiga ga dangadan a cikin shirin sai ku saurari firar da muka yi tare da wa'ansu 'yan mata inda suke bayyana mana mato cikaskin da suka samu abin da ke hana su ci gaba a bangaren karatun nasu. suna na Mansura Mamman. Shekara ta goma sha sha hudu ina cikin ta sha biyar a garin tsamiya kura. Babana da bana ma za a kawo ni. Babana ce tun dai babu gidan zaman gwanda in yi zamana. An zo duka wurin dangin mana ta saba samu ba. Kowa da an je wurin sai ce akwai ɗan lakwal. Eh, shi ne yasa ban zo ba ina son yi karatu sosai tun can da ina son lakwal har kuka na ke ni dai a sa a maido lakwal to gidan zama ya biya ta yaya za a yi lakwal suna na latifa loli ina zuwa mai jirgi na har zama na bari uwayen gida suna suna yaran gidan ba su suna aka yi sata aka mallaka min na tsawo ta gidan uwaye na ban kara komawa ba sun neme ni ban koma ba ban goma ba na ce kan koma tsawa ai koya mana karatu haka sak na bar zuwa na zamna gida kawai sai karatu makarantar islamiyya ina so in koma in ci gaba da karatu na ba ni so in yi talla ko ko a taya mana armi ba ni so in yi talla akwai yara da yawa masu so su yi karatu kawai abin ne ba yiwuwa da la. kun ji ra'ayoyin wasu 'yan makaranta kenan dangance da wannan matsala ta rashin samun gurin karatu madalla musoma wato muhawarar da ku walgidan mamman zainabu wato ta makaranta ta ma'aikatar makaranta da ke kula da bangaren cigaban karatun ya mata musamman ma na sakandare shin ya kuka je da wannan bayyane da muka shi daga bakin wannan 'yan makarantar salamu alaikum wa alaikum salam lahiya ku alhamdulillah mun ji bayanan wannan yaran lalle wannan bayani na yaran wannan wanda suka faɗi haka nan ne tunda wannan shine yake ci mutu a ƙwarya bakin da suka zo segondar bayan sun ƙare primer kenan sai eje za su kenan wasu etablissement ɗinsu ba cikin garinsu ba yake tun ba 'yan ƙauye dole sai sun yi deplace sai sun yi tahiya sun tahi abin ga etablissement ɗinsu to wannan tahiyar da za su yi ma bisa hanya nan ma hatsari ne tunda mun ga ka da yawa suna tahiya akwai abi sexual tunda wani bi tare da samari suke tahiya kenan samarin na akwai masu yaudararsu an rika samun wannan matsalolin non selman wannan tahiya kullum yau da gobe wannan navit da suke ita ma tana hana su karatu in an je an koma an gaji ba a karatu to kun ga wannan shi ma matsala ce ga risk da suke farkuri bisa hanya kuma gashi ta hiyar da za su kai abubuwa dai bisa hanya wani ko ba abu gansu ba ma wani tunda ya gane kullum suna bin hanya wannan suna iya tarasu su bata su to ka gani karatu babu karatu to kahin mu kai ga shiga irin matsalolin nau'i nau'in nasu za mu so mu shi wato kamar yaya kuka ji da wannan batun na yara kamar hirar da suka yanzu ra'ayinku a game da abin da yara suka ce wato mai karbar 'yan makaranta malam dauda shaibu babban kwari eh, gaskiya da na ji kalama yaran nan abin ya bani tausayi sosai ya ji tausayin yaran nan wanda suka bar makaranta a dalilin wannan rashin mazauni eh, mai gari me ra'ayinku a game da furcin da muka saurara na wannan 'yan matan gaskiya furcin nasu wannan gaskiya abin adiba ne kuma shi yanzu ya danganta yanzu kamar mai neman ilimi yanzu ya kasance haka tana faruwa gare shi komai iyayen da kake so kenan ba ta samuwa gare ka tunda in ba wurin da za ka tsayawa ka yi karatu saboda in dai zuwa ne za ka ka zo kenan diman sai an samu matsala ko ma da yaya za a yi su kan wani fanni tunda su yanzu ga sanan wurin rashin wurin ya hana karatun suna sanshi shi ba ba su san shi ba amma karatun ya gagara a dalilin matsaltsalu wanda ake samu in zuwa ne suke saye su zo kenan ka gani wani lokaci sai a taiwata shiriri ta ta shiga a fuskan hanyar wadda za a tahi kenan duk irin wannan shine ke kawo problem wanda lakwalkin take launi gare mu da mutanen karkara eh. mun gode mun sake dawa kan ku mai gari wato uwar gidan mamman zainabu ɗazu kun soma da bamu ina yar matsalolin da ke hana yara 'yan mata ci gaba da karatu muna so mu ji daga maimai mahimman matsalolin da ke sa yaran kwata-kwata suke shiga wata hanya ko kuma kwata-kwata ma suke bar makarantar to mahimman matsalolin shine rishin cetar kamar yadda yaran nan suka hudu kamar yadda za ka zamna ka yi karatu tunda mun sha gani an sha jan hankalin uwayen yara da wannan zuwa da zauwa da suke yi saman musu gurin da za su zama ko su samu wata solution wasu ana ba su shawarar ma ko daga garin su su samu ko mace wadda za a kawo cikin gari ta zauna tare da yaran wannan uwaye suna gama abinci suna kawowa ana abu in dai nan suke an san dai suna tare da babba ana su kenan kaga wannan an yi maganin wannan matsala ta zuwa da zauwa kuma ka san yaron ka inda yake to kuma baicin wannan akwai problem kin inda za su zama kuma su ma kan kansu yaran akwai matsala kamar yadda suka ci tunda mun ga wata randa muka yi antirogen wasu yara suka ce mu suna da fami suna da inda za su zama amma suna da yunwa tunda wata yarinya ce mu ta yi abincin ma kasashe ne ake yi a gida. kamar ganin suna da yawa yaran ba eh, tana yawa ko fami ɗin inda aka kai ta su ma ba wadata ba gare su kenan sai an kasa abincin a ɗauka abincin kashi ya ma yaro da yake so ya karatu kenan bai yayi ga da sahi sai ka je ka ɗauko ruwan da zaka samu ka ɗan wanke jikinka ka tayi lakwal matsaloli dai da yawa suna da dama sirtu nan garin ta sa bayacin wannan matsaloli na wurin zama su kan kansu balle mu uwaye mata tunda yanzu akce laman ma buna bisa wannan waye kai daga primar har college na yaran da kansu yanzu yaran ne muke ma kanan mu je mu ma uwayen da sahi yarinya sai ta je ta yi talla kanin ta ta yi lakwal ko kuma ayyukan wannan na gida su ma suna kawo musu cikas a karatu amma tunda mun sha ma wajen recommendation wurin gwamnati a samu yaran na a keɓe musu wurin da za su zamna an san in wuri ɗaya suke duk suna wuri ɗaya wannan babu wata husga gare su sun mayar hankali ga karatunsu ɗazu a cikin matsalar da ka soma gabatar muna kamar kun taɓo muna batun yara waɗanda ba su da matsugunni kwata-kwata suna son su zo sai an zo an tambaya a ce lalle lalle babu ne kuma kun taɓa mana kaman fannin yara wanda kuke ci an suka taso zuwa lokacin kuma masu zo su koma nan ana samun wani lokaci samari suna musu fyaɗe shin kun taɓa gamuwa da wannan irin takamaimai wannan matsalar eh shekaru na baya nan for example o oh, nan CAG3 an taba samun wannan matsalar tunda directrice ma take ba mu labarin uwayen yaran shi ma da ta ga yaran ba sa zauwa sai ta tambaya me yasa sai uwayen suka ce kunshi kunshi abin da yake faruwa bisa hanya kenan ka tura diyar kalakwal ta taho ga matsalar da za ta samu ka yarda ta koma su kuma kun san uwayenmu idan eh, eh, yan uwanmu na ƙauye abin da ya sa kenan ma ba sa san ɗiyansu su zo lakwal saboda kun san yau ka in ya shiga cikin wata matsala ɗumi ne kenan babu mutunci to su gudun wannan ne yanzu da yake ana waye musu kai suna samu suna sawa to sun ce sun sa ɗiyar lakwal kuma ana so a ɓata musu yaran lakwal ya za su su tura su mawari kenan suke so ba su san ma su ta yi lakwal kenan kuma in aka diba in ba a samu magana maganin abin wannan ai uwayen suna da gaskiya ta wannan bangaren kai kana so yaro ya lakwal an tare yaro an sa cikin wata rayuwa ai ga babu daɗi ba ta yi daɗi ba don da yaro bai samu ya cimma gurin shi ba kuma an sa cikin wata rayuwa ba ta bata mishi rayuwa an bata mishi rayuwa mun sake dawa kan ko hajiya mun koma wato a bangaren naka malam dauda shebu shin kana iya bayyana mana tun yaushe ne ka so mu karbar yan makaranta suna zuwa gidanka su zauna su karatu eh, ni a gaskiya tun da Allah ya sa eh, na fara karɓar yan makaranta yanzu an yi shekara goma Eh, an yi shekara goma da na fara samun yara suka zamna a gidana eh, suka yi lakwal kuma a yanzu haka ma ina da yaro yara wanda suke a gidana ba ma yaro guda ba mm-hmm. eh kamar muna iya sanin adadin yaran da kake karba yanzu dai wanda na karba wanda suke gidana yaro biyu ke akwai sannan akwai yaran da eh, ta hanya ta kuma na sama musu wuri waɗanda suke cile shi ne kuma ni ban da hali ban da ƙarfin ɗaukar su Eh, na nemi abokan hulɗata abokan zamana na sama masa matsuguni tun eh, tunda ko Musa nan maya ya bani matsugunni inda na aji wasu yara Musa Sali daftar na radio Tarmama yanzu kana iya bayyana muna kamar wanda ne suka sa kake karɓar su wa'annan 'yan makarantar tunda akwai mutane da ba su karɓar su kai mene ne ya ja ra'ayinka me ka gani kake karbar su suna zama gidanka suna karatu wallahi akwai dalilai da yawa saboda dai kin na farko ni na san amfanin lakwal banci na san amfanin lakwal eh, ni a gani na wannan bangaren kamar taimako ne zan iya yi bakin gwagwaduna in taimaka ma yaran domin ya samu ya yi karatu kuma akwai wasu dalilin zumunci ya yasa nake ɗaukar su dan wanda suke gidana akwai wanda zumunci ne muke tare da su wasu kuma ban san su ba su san ba kwarin tausayi ne ya sanya musamman ma wadda nake riko yanzu yarinya ce ldc ba ta sani ba ban santa ba na ga uwayenta suna neman da su kai ta na ce ta zo ta zama gidana kuma ba dan koyi wallahi ne ina yi ne saboda in taimaka musu domin ya kasance sun ci gaba da karatun su kasa bari karatun su lalace musamman ma a ce ɗaya mace hatta kai lise a ce a barta ta koma gida ba ta cutar na ce in dai ta iya haƙuri tunda da ni ba ƙarfi ke gare ni ba inda ta iya haƙuri da yau da gobe abin da ta samu ta kawai tana ita zamna kin ji waɗanga dalilan su ne suka sanya ni nake karɓar yan lakwal a kowane lokaci eh. to kamar yanzu idan za a kawo maka yaro nan gidanka shin akwai hanyoyin da ake bi ka ka karɓi yaro. eh hanyoyin da ake bi kamar na farko akwai wanda ya sani ne zai zo ya tambaye ni ya ce kashi kashi halin nake ciki yaro ne nake neman ma gida ya ka gani to in lokacin nan ina da halin daukar kenan zan gaya mashi to ka ji gidana halin da ke ciki abinci kan shi ba kullum ake samun shi ba kuma eh, gidana bana da ɗaki wanda zana aji yaran tunda ina da wasu wanda suke cikin ɗakunan kamar ɗakin yayi kaɗan kenan duka sai in gaya mutum ka'idodi wanda nake iya yi a cikin gidana in ya ce eh ya yi amince ya ɗauka makan shi wannan abubuwan shi kenan sai in ce to ya zo ya zama eh. amma ban taɓa yin ka'ida ba sukan harkar zancen abinci ba mini da ma dai abin da nake so da inda yaro samu wanda zai kwanan shi da abinci in Allah ya ba mu mu duka zamu ci to su yaran lokacin da suke zuwa kuna karɓar su suna zuwa da wani abu ne ko ku haka dai kawai suke zuwa hannun su goma sun zo ne dai dan su samu da su zauna su karatu uwayen suna rako su da wani abu to ba a cewa ba a rako su kuma ba a ce ana rako su mai amma mahi yawan su ba a rako su da komi cikin kishi ɗari da wuya ka samu kishi biyar wanda ake rako su da wani abu tunda ni ka na wanda nake riko a cikin su dukkanin da shekara goma ɗaya kaɗai nan sun taɓa kulawa su ce bari su zo su kawo wani abu bayan sun kawo yaran su eh dan ni ba ba dan wannan ba nake yi to amma wannan shine misali nake ibada tun da ni ne abin ya shafa eh ba su kawowa yadda ya kamata kuma bari abu ne wanda bai ma kamata ba a ce kayi ba su kai shi tunda mu ba saboda shi nake ɗauka su ba. eh amma dan kawowa 95% ba su kawowa madalla mun sake dawa kanka wato malam dauda shebu mai gari idan muka koma bangaren naku shin kaman batun na karbar yara su zama su karatu a gidan mutane idan irin hakan ta faru akwai wasu hanyoyi da ake bi a bangaren naku a matsayinku na waɗanda ke cikin hukumomi shugabanni eh, to hanyoyi wanda ake bi a bisa kan hakan aikin din shi kamar yadda dauda shi ya faɗi dole in za ka tahowa ka kawo yaron ka gidan inda za ka bada shi kamar birni haka ko kuma inda dai lakwal take za ka zauwa ka zo ka tambaye mai gidan da farko ka ce mai towa ne ina da yaro ga yanan makaranta yi in akwai wuri wurinka za ni kawo shi in kuma ba wuri kuma in ta in tambaya gaba to kenan mutumin in ka ji ya baka goyon baya akwai in kuma yana da wa'ansu can ma kuma shi da ɗan ƙarfi ke gare shi kenan kaga ba yiwuwa ka ɗora mai nauyin wannan to amma in ka ga ya ga shi ma ya ga ƙoƙarin ƙarfin shi yana iya amsa wannan shi ma to sai ya ce ka kawo yaron naka amma in baka samu ba sai ka yi ta yawo ka ta yawo da yaron naka baka samu wuri ba to ƙarshen ma mafarin wani lalace wala kwalkin shi kenan tunda yanzu zarga-zarga ce ake kamar wanda yake kamar ƙauye irin namu daga can wurin duk sahiya ne wadda Allah ya yi yaron naka za a zawa zo ya karatu ya koma gida duk sahiya wadda Allah ya yi kuma wani lokacin kaga kana da yaro ne baka da halin shi kai kana tsammani ka turo shi makaranta ba mamaki to ya shiga wata shiriri ta shike zawa makaranta kenan kaga shi kanshi wannan babban kuskure ne kuma ba abin da baka yi kana can kana tunani ya taho kuma shi bai taho ba makaranta ba kenan ka gani ya zamanto matsala ce cikakka shi ma wannan mhm. kaman a matsayin naku na mai gari wanda a ƙauyen naku eh, ƙawanya hmm. nan babu kwalejin nan kuke kawo yara suna karatu wani nauyi ne ya rataya a kanku a matsayin ku na hukuma da kuma uwaye don ya zamanto cewa yaran nan idan suka zo an tabbatar da cewa karatu ne suke ba su gilme wata hanya ba kamar yanzu yadda kai korafin cewa wasu yaran ana turo su din amma ba sabon da suke ba hmm. kamar me kuke yi kuna bin so da kawaye ne kuke me kamata uwaye su yawa a bisa kan hakanan kenan sau da kafa ne ya kamata shi uban yaro ko uban yarinya wanda ya danganta ka bado yaron ka makaranta to abin da ya kamata ka yi yaron nan naka in aka samu wasu 'yan lokaci kamar ko kwana biyar ko sati haka kana iya zuwa ka gado kin ɗin ka tabbatar da yaron ka yana zawa karatu ko ko baya zawa karatu kenan shine za a tabbatar ma da yaron nan naka yana aiki amma matsawar baka ce kai baka damu ba ka riga ka bado kai kawai yana can yana karatu kuma kai baka kula da abin da yake ciki ba na ga shi kan shi babban kuskure ne gare mu uwaye uhuh, mun gode mai gari mun sake kanku idan muka koma bangaren naku wato malam dauda shebu yan mata wanda suke karatu suna korafin cewa ana wulakanta su a cikin gidajen da ake karbar su shin gaskiya ne to an aka yi magana harka ta al'umma gaba daya Eh, ba abin da ba a samu amma ni a gani na eh, mahiwa wannan zance ba haka bane ba saboda ita rayuwa da kike ganin ta nan wurin eh, in aka yi ta barawa a yi ta mai bin sau tunda wani lokaci su kansu yaran akwai tasu matsala misali matsala tasu kamar kai ne aka kawo ka bakwanta a gidan mutum to sai ka ɗauko wata aƙida ta daban ka zo ka sanya a cikin kanka wadda take ta sha bambana da abu da kake a can gidanku kamar misali a ce kai can gidanku ga abin da kake ci ga abin da kake sha sai ka zo nan eh, inda aka kawo ka kai a tarayen ka tunda an sauya maka gida dole ka samu sauyi canji ya basa harka abinci da sauran harkar rayuwa shi kuma ba haka nan bane ba to wannan wani lokaci ana samun akasi ga haka nan mai amma ina ga akwai ko a ce mai gida ya dauki niyya zai dauki yaro ya zama a gidan shi ya wulakanta shi na san ana samun masu yi mai amma akwai wuya a ce kai ne ka dinya ka ɗauki mutumin nan don ka taimaka mishi kuma ka koma kana wulakanta shi tunda shi eh, yaro na kowa ne tunda ka yi ne taimaka mishi yi niyya ne ka taimaka fi sabilillahi kuma don ya amfani kan amfanin al'umma gaba daya kenan zancen wani ka wulakanta shi bai taso ba tunda mu ma uwayen akwai inda muke da laihi inda ake takura ma yara akwai wasu waɗanda in ka ɗauki yaro aiki maimakon a ce ka bar shi ya karatu sai ka ringa sa shi wasu ayyuka wanda ba su cancanta da aikin da ya kamata yi ba tunda yaro karatu ne ka dauke shi ya zo yi bai kamata ba ka sarkafa da aikin shi ko da ya yake ko mu ka bar shi ya karatun nan amma in dai ka ce ga karatu kuma ka sa shi wata bukata taka kenan kaga dole a samu sabani da kai da shi tunda shi ba dan ya wani aiki yazo zo ba dan ya karatu ya kenan akwai uwaye waɗanda suke wannan suna takura ma yara ba su kan harka wasu ayyuka wani lokaci ma sai ga aikin yaran aikin da ake sashi ya yi shi kin ga wannan ana samu eh, abu ne wanda yake kawo cikas fuskan harkar zamantakewa tsakanin eh, shi mai gida da kuma yaran da aka kawo a cikin gidan wannan mun gode wato uwal gidan mamman zainabu shin kun taba samun ire-iren wannan yara zo su ce muku ga abin da ya sa suka bar makaranta gidan da suke ana sa su ayyuka ko kuma ɗiyan masu gidan suna wulakanta su suna musu cin zarafi eh akwai suna kamun wannan koke-koken babu yadda babu kowa yana da laihi daga wannan bangaren akwai laihin mu mata kuma su ma yaran da laihinsu kenan menene sa na ce yaran da laihinsu lalle kai aka kawo ka gidan mutum wurin mace aka kawo ka kenan ko an ce ba a aiki ɗiya mace dole 'yar gidan wani ce sai ta yi aiki ko gidansu ne ba ta zamuna haka nan ba a sa ta aikin komi ba amma shi abin da za a ce aiki yana da lokaci to wasu yaran tana yawa in sun zo gidan sam wani aiki da za a ce sai su ce su basa haka nan alhali ku a gidajen suna yi kenan bai kamata ba kai dan gidan wani ke diya mace ai ba kya ce ba ki zo ki kwance kin tarra sai dai a dawa miki a baki ciki sha ba kya komi ko kina karatu ai ba ko da yaushe zaki zamana ba bisa ka yi ko akwai ɗan lokaci da zaki samu na ɗan hutu sai ki tashi ki kama kenan in kina kamawa ita wannan mace da aka kawo ta wurin ki ta jin daɗin zama da ke. amma tana yi tana baki ko mun san da take miki kenan barfinar bari za ta yi to babu yanda ba a samu akwai laihin yaran akwai laihin matan su kuma wasu matan an kawo musu yan matan zama suke kamar kishiyoyinsu kenan suna sa wata haƙida a gare su babu yanda babu. Madalla yanzu sai mu shiga a cikin wato shahi na biyu na muhawarata mu wanda ya mai da ƙarfi sosai kan dalilai da ke sa irin wannan tana fuskanta wani irin wannan matsalolin suna zuwa wato na barin makarantar. Kaman idan aka zo bangaren uwaye ko kuma in ce bangaren gwamnati shin wani nauyi ne ya rataye kan gwamnati don ya zamanto cewa su waɗannan yaran sun yi karatu cikin tsanaki musamman ma 'yan matan nan wato wani gidan mamman zainabu to bisa kan nauyin da ya rataya a kan gwamnati tunda kullum mun ji koke-koken uwayen yara muna ɗora ma gwamnati nauyin a buɗa ma 'yan mata interna mhm. kuma ina ga akwai eh, makarantu na kwana tunda an diba an gani wurin kwanan nan aka gama suri ɗaya sun yi karatu balle inda yarinya tana da niyya kai ta ga wannan tana yi wannan tana yi ita ma za ta mai da kanta ga haka nan kuma miye ne ya sa wannan wurin kwana yake da mahimmanci gare su saboda a kare su ga armi da uwaye suna tsakar karatu sai a ce a cire su a musu armi tunda muna fuskantar wannan matsalolin ko kuma sai ka gani uwaye sun zo sun ce transferan ɗaya su zasi kuma wannan transfer ba na kirki ba ne eh, a hudda ta daga wani etablissement a kaita wata kuma ba wata ba ake kaita don su mata armi ne suke yin haka na in an ce za a kai ta wani gari kenan in aka yi verifiye aka diba a garin ba a ta ba kenan irin wannan badda ne ake da yake an san ba a san a hudda yaran sai su ce za su yi transference wani wuri kenan ole da su kai su can etablissement kin kawai shi kenan a bada sai a ce a musu armi to yanzu da aka gano in an yi transfer kin sivir ake in yarinyar lalle ta shi mm, sai an bi eh, sau da kawa an mhm. gani in haka nan ne in bata je ba kuma a kira uwayenta a tambaye ta kun ce za ku kai yarinya kaza etablissement eh, kaza mhm. kuma mun tambaya bata je ba mu yi hana me yasa kenan sai a tambayi uwayen ko me yasa mhm. kamar yanzu idan aka samu irin wannan wanda suka hudda diyal dan sun ce su mai da makaranta kuma su mai da ta su mata armi miya ya ne kuke yi wani irin matakai kuke ɗauka a wannan fannin eh irin wannan mhm. in muka sami irin wannan kakin kiran sa ake a kwatanta musu to yarinya ku bar ta ta yi karatunta mhm. arme yana da lokaci kenan a fahimtar da su to in kun ce hudda ta za ku yi ku yi ta yi karatu in wasu ana samu a ciwo kansu su ce sun daina wasu kuma wanda suka abun ga wanda suka sa taurin kan abin dai da yake gaba da gaban ta ce parfiner da ya hau wurin juji muke kai su eh kenan aka kai can wurin ake musu hukunci a ce sun biya duka kuɗin da gwamnati ya zuba ma yarinya da ya lakwal in sun biya wannan su hudda su mata arme in kun ba su biya ba su bar yarinya ta ci gaba da karatunta eh, idan muka koma a fannin naka malam dauda shebu a matsayinka na wato mai karɓar 'yan makaranta masu zuwa su yi karatu shin wani nauyi ne ya rataya a bangaren na uwaye dangance da wannan yanayi wato da matasa suke shiga musamman ma 'yan makaranta don ya cewa suna cikin makarantu suna ci gaba da karatunsu. To lalle eh, akwai nauyi sosai wanda irata akan uwaye domin kasance yara sun tabbata suna lakwal. E, na farko dai ya kamata shi uba ko kuma ce ma'aifa su san da cewa haƙi ne a kansu na su sa yaransu makaranta sannan su bi karatun nasu sau da ƙawa har ya kasance an ci ribar su haƙƙi ne suka ɗauka a wajen ubangiji na baya yara tarbiyya kenan wajibi ne su sabke wani haƙƙin a kansu sannan kuma idan aka ɗauki maganar yara waɗanda eh, suke zuwa college da su ɗan sun fara sai rashin masaukin na ya sanya su eh, koma lalle a nan wurin laihin akwai laihin uwaye sosai mene laihin uwaye a nan wurin yanzu ka yana gidanka kai kake ci da shi kake bashi ci da sha kamar shi komi da komi to me zai sanya wa din ya tafi makaranta ka kasa bin shi da wannan ci da sha din inda uwaye suna wannan kulawai sai kasance sun ɗaukan ma kansu nauyin da ya taɓa kansu na ba da ciyarwa da kulawa ta musamman ga 'ya'yansu matsalar ma wannan ta rishin masauki ba a samun ta kenan uwaye su san da cewa ciyarwa wannan ta ɗanka gidanka yake ba gidanka ba yake su kanka yake muddin dai ba armi aka ɗayan mace ba kullum haƙƙin ta sukan iyayen ta yake kenan wannan haƙƙin ne ya kamata iyaye su kula da shi su kula da ciyar da su a duk inda suke inda Allah ya sa wannan kaɗai ma an riƙe ta ni na tabbatar da za a samu sauki bisa kan harkar wannan matsala ta rashin masauki ga yara 'yan mata a makaranta. Mhm. Yanzu a bangaren naka na mai karbar yara wani lokaci yaran da suke nan gidanku kun san su kai dai kasan a gaban ka suke su kwana su tashi kuma kasan san tai makaranta. To lokaci sai su shiga cikin wannan hanyoyin wato na shaye-shaye da mabin samari da sauransu. Kaman a wannan fannin wani irin yunkuri kake da ya zamanto cewa kai yaran da ke gidanka ba su shiga cikin wannan hanyoyin ba to alhamdulillah ajiya saboda wannan abu ne wanda nake yi a kowane lokaci bai bani mamaki saboda yanzu dai yara biyu ne ke gare ni kuma yaran nan biyu da ke gare ni ina bin aikin su sau da kafa eh, ina bin su yadda ba su masu iya sani ya ne nake ina bin su ba tunda in yau na ganka tare da wani aboki ko kuma kina ganki tare da wata abikiya kenan zan tambaya in bincika in je nan yadda ta ko take ta ba tare da kin sani ba kuma ko hashi kika yi yau makaranta ake na ganke baki ta makaranta ba in na wani dan makaranta ko zan tambaye shi ya aka yi ba karatu ne ko ya aka akwai lokacin da malaman ma kansu ina tambaye su bisa kan tsarin makaranta yayin take tahiya kuma eh, yaran ina la'akari da abokan da suke hudu da su tunda na taba samun yaro wanda bana da labari sai aka zo aka kace mini shan tabayaki ni kuma ban sani ba kenan da na ji labari dole na yi bi disa a hankali ina tambaya in gani ne aka yi hana tabbatar da eh wani abin haka nan yake kenan da na ji na zo na jawo hankalin shi na ce na ji labarin ga halin ka shiga sai na mishi tunani akan cewa a gidansu ba a gada irin abubuwan ba kuma bai kamata ba ya bata ma mutane zira'a su kan mukunyar tarbiyya dan saboda ka zo kana karatu na ja hankali shi na kwatanta mishi wannan haraka ta shirme ce bai kamata ba ya shiga cikin irinta kenan eh, yaran nan ya ɗauki wannan magana ya mana alƙawalin cewa ba zai ƙara shiga wani hanyoyin ba kuma ita matar yarinya da nake zama ita ita ma sai guda gaskiya ita ina jin daɗi zama da ita sosai saboda yarinyar nan ba ta zuwa ko ina sai tare da ɗiyana take zuwa ta kuma hita dai zance hita ba ta hita kuma ban taɓa ganin wani sar mai biya zo gidana da sunan hira a wajenta kenan kin ganin wurin na gode ma Allah tunda nan ma hanya ce wadda bai kamata ba yaro na gidanka ka bar shi shiga wata hanya ba taɓa gani ba har zuwa yanzu dai ita wani yare ma taɓa ga wani wasar mai wanda zai ce ya zo ne wajen ta hira kuma ban taɓa ganta tana wasu wasanni ba ko wasu maganganu saboda wani mutum kana iya gane yanayin shi daga magana da zai kama gama kalma shi ma kana iya gane na tsatsi ne shi ko ba na tsatsi ba e to bari man wannan ita dai bari man na ba bisa kan wannan halayen inda duka yara kamata suke da ba a samu matsala mhm. mu koma a fannin naku cewa da wato mai gani na ƙawanya haro ango kaman wasu yara mata suna kokawa da rashin samun karbuwa sosai ko kuma in ce idan suka je gidan waɗanda suke karɓar tasu ba su samun kulawa wasu suna ganin cewa ma kama ana musguna musu shin dangance da wannan wani irin tsokaci zaka mana to a bisa kan haka nan kamar su masu nuna kamar ana takura musu kyan saboda shi dai mutumin karkara wanda ya taso daga karkara duka aikace-aikace ba mamaki ba aikin da wanda ke birni za a gaya mai kamar fannin abinci shi kamar abincinmu na karkara da na nan birni ba guda ba ne ba diman sai ka bi sau da kafa sai a koya ma kai ma a koya ma ba mamaki in ka kare makaranta ko kuma ka ta yi kai ma ka iya kina a dalilin wannan mai gidan wanda kake gidan shi in baka nuna baki wuya ba tunda kana karatu gidan shi kenan ya danganta duk wasu ɗawainiya wadda take bata kai ta kawo ba za ta bata hana ka karatunka kenan kana iya kama ma mai gidan nan shi ma sai ya ji daɗin wannan zama da kake gidan nashi yanda ka san ɗan da ka aihwa yanda ɗan da ya aihwa haka za ya ji a zamantakewar da kuke da shi kenan abinci shi ne dai duka dai mu problem kin mu yanzu kamar mutanenmu na karkara kenan yanzu mutanen karkara ba kowa ne ba yanzu za ya ka bado yaronka kenan abin da yasa da ka bado wannan yaro naka kamata yayi daga can abin da kake ci gidanka ka sussuku in haci ne in wake ne in dawa ce ma kenan ka kawo ma wannan mutunan ko ba za ya amsa ba ka ce ga gudunmawa ce na kawo ma kamar mutunan birni in ka kawo mai gudu? ko itace wannan na wuta ka kawo mutunan birni kai ka kara shi yayi ya ji daɗi amma ka kawo mai yara saboda Allah ba kawo mai komai ba ko menene ta wuya in ba ya zama cilishinka ba bisa sabilillahi ba kowa ne ba wanda za ya kula da wannan harkokin naka ba bisa a yanzu wato madama mamman zinubu ta mai tsokacin cewa kamar wa'ansu matan suna ɗaukan wa'annan yaran 'yan mata a makaranta kamar matsayin kiyoshinsu me ya kamata a yi a shawo kan wannan matsalar to in aka ga kama haka nan tana faruwa tsakanin matan in akwai mai gidan na gidan in yana da labari cewar ga abin da ke faruwa tsakanin matashi da wannan yarinya 'yar makaranta abin da ya danganta ya zo ya ga masu wuri guda da ita 'yar makarantar da matashi saboda sai ya cire son zuciya ya haɗa su wuri guda ya ce ya tambaye ta ya ji menene dalili ya haɗa su wanda haka nan ta faru tsakaninsu da ita kenan in ya ji ko menene daga nan shi mai gida ne tunda kowa gidan shi kuma yana da doka wadda za a yi da cikin gidan nashi wadda kowa ya amfani da ita ya ji daɗinta kenan in yau zartar da hukuncin shi shi abin da za a faɗi na gidan shi ne kuma wannan bakuwa wadda ta zo gidan shi kenan bai kamata ba a ci zarahinta ba tunda bakuwa ce kuma amana ce aka kawo tunda yanzu kamar ka zo kamar misali za zani da nan tasawa ka zo cikin garin na tasawa sai ka samu gida na mutum wanda ya ɗauki nauyin ka kai yaron ka gidan shi saboda Allah dibi faɗin tasawa kai duka garin nan ai ba ka tsab da wani wanda ya kai wannan matana babu shi wanda ya ɗaukan ma alƙawarin wannan to dole in yi mata tunani ita kanta matar tashi in yi mata wannan bayani in mai ganewa ce tana iya gane abin da ya gaya mata. to yanzu kaman idan aka ɗauki bangaren wani taimako akwai taimakon da wani lokaci gwamnati yake ba yara wanda ake ce ma allocation a turanci don ya zamanto cewa sun samu dai sun ɗauki wasu 'yan guntayen ɗawainiyar na karatu shin yanzu wannan alokashin kin ana ci gaba da badata wato walgidan mama zinabu assalamu alaikum eh, wannan alokashin ana ci gaba da badata ana badata to shi kin kinan kun san yaran na yanzu su ma ba su da volante tunda duk mun gani yawaici 'yan matan ma da ake tallafa ma ana ba su alokashin kin wasu aikin su ma bai kai maga wanda ba talawa ma kenan su ne ya kamata kamar misalin kenan kuzarin aikin su ba su da kuzarin aiki ba su mai da hankali kenan wasu kawai wannan kuɗin ne suke ma ba su mai da hankali ga karatu tunda an sha mace a wurin kamar wurin zaben 'yan matan da za a ba a rika tenor kwanta da wasu kuzarinsu da abin ga tunda yana dekurajen waɗansu to sai ka ga wanda ba a ma kuɗin masu sun hisa kuzarin ba da aiki eh, akwai haka nan to kuma akwai masi ba a cewa babu masi akwai masu tunda kuma ka ga wannan abu da ake ana tallafa ma uwaye balle uwayen da ba su da shi aka ba yara kaga wasu duk yan bukatun su dai wannan su samu su yi shi kenan wannan ma wannan bangaren kaga an sabke ma uwaye wani nauyi amma kullum dai yaran su ma uwayen abin da ya kamata dai su sirka jam'a wannan yara kunne suna kwatanta musu muhimmancin wannan karatu nasu kenan wannan kuɗi da ake ba su kar sirka karatu sirka dibi don kuɗi kenan in ba su mai da hankali su kai karatu ba wannan kuɗi cirya za a yi ba a ba su ba kenan ɓadda su za su yi asara wannan abin sama wasu asara asalin da muka ma shi wannan kuɗi kamar duk yaron da zai bar wani ƙauye zuwa wani babban birni da ba ƙauyen nan nasu ba ana ba shi wannan kuɗin shin haka ne kowa ake ba ko kuma yanzu akwai wani kuma a cikin haka nan ma akwai nau'in wanda ya kamata ba eh to ai kun san kowa da ka'idodin shi mhm. akwai wanda ake ba a lokacin haka na gwamnati ko mhm. kuma akwai wanda proje suke tallaba ma kenan akwai ka'idodi da ake bi tunda ba kowa ba ne duka akwai ka'idodi da ake bi ana ɗauka yaran da ake ba wannan kuɗi. Eh. kamar kuna da misalin ka'idodin koko to ka'idodin wannan sadefan da direktor ba ne cewa gashi gashi yadda suke yin kritar kin shuwa su eh. amma dai kin san kowa da nau'in wanda eh, ake ba kowa da abin shi mm. idan muka zo wato babi na karshe na muhawarar mu wanda ya danganci hanyoyin da ya kamata a bi don a samu a shawo kan wannan matsalolin shin a ganin ku yaya ne ya kamata a yi don a kare su waɗannan 'yan matan su samu su ci gaba da karatun su yadda ya kamata idan muka zo bangaren naku wato mai gari cewa da malam haro ango wato salamu alaikum kenan shi abin da duka ya kamata abu hanya wadda za a karewa kamata ya dai in ya mace ce ke gare ka a basu kan harkokin makaranta dole ya danganta ka bi karatun nan nata sau da kawa ka ga karatun nan nata yana tahiya ko ko bai tahiya amma in baka bi karatun ba sau da kawa ba kenan ka gani ko ba tana karatun kuma kana iya ziyartarwa da lokaci ka ziyarto gidan da take kenan in ta canza wata aƙida kai da wadda baka sani ba kana iya taka mata birki akan haka nan ka tsaye da ta ka ce haka da kike ba daidai bane kike ba cikin gidajen mutane ba ko kuma kina wani abu can gida kenan dole in zaki tawowa sai an kwakwaye ki a basu kan wasu abubuwa ko wata al'ada wadda ake tafi ta ƙauyen ku can kenan kuka zo nan dole in kamar mutanen da yake kama karkara ya dawo birni nan dole sai an canza wata aƙida abin da ya kawo ka shi ya kamata ka ba da ƙarfi gare shi ka wata shiririta ta gari ko kana da wani aboki ko kuma wata abikiya tana ita karatunta ba karatun ba ke gabanta ba ta husgi hankalinka kai ma ka bita a yi babu ita batta ke bakke kenan abin ya zamanto bai kamata haka nan ba mun gode mai gari mun sake dawowa kanko wato malam dauda shebu miye ne ya kamata a yi kamar akwai ka'idodi da ya kamata a bi don ya zamanto cewa wannan yaran sun samu sun ci gaba da karatunsu yadda ya kamata eh hakika akwai ƙa'idun da ya kamata a bi domin kasance yara sun ci gaba da karatu musamman ma ɗiya mata eh na farko dai na wajen uwaye ya kamata uwayen yara su kula da haƙƙin yaran su kamar na ci su kula da ba su ci da sha a duk inda suke kenan in suna ba su ci da sha a duk inda suke to tabbas karatun su zai ci gaba sannan kuma su kula da eh, yi ma yara addu'a addu'a ma abu ce mai kyau ga uwaye ya kasance uwaye ku ringa ma yaran ku kyakkyawar addu'a wadda za ta sanya wa in suka je makarantar nan Allah ya kiyaye su ga dukkan wani sheri kuma Allah ya ba su sa'a Allah ya ba su fahimta su samu su ci gaba bisa harkar karatun nasu kenan wannan bangaren uwaye ne ya kamata su kula da wannan sannan kuma kamar in aka ɗauka bangaren eh, kamar mu masu ɗaukar nauyin yara a cikin garuruwa yana da kyau a ce mutum in ka ɗauki amanan yaro ka riƙe amanan tashi ka yi duka bakin iyakayinka ya kasance ka bi karatun shi sau da ƙawa domin in ya samu ya ci gaba kai ma ka ci gaba kuma yau ba wai mutum ba ko ice ka shuka za ka samu za ka ci amfanin shi ko dabba ka kiwata za ka ci amfaninta kenan mutane su san da cewa yaran da suke riko yaran ne waɗanda za su yi amfani su su riƙe su da hannu biyu su ci gaba da kula da su yadda ya kamata kuma kamar yadda eh, abokan aiki na suka gai kuma su ma bangaren gwamnati ya kamata su kula da waye kan al'umma su kan mahimmancin karatun na ɗaya mata kuma a ci gaba da ba da eh, kamar dan alokasun ɗin da ake badawa tunda ita ma tana taimakawa ni a gani in aka samu aka yi haka da kyakkyawan niyya to in sha mu Allah za a ci maguri eh hajiya kaman a ganin ki menene ya kamata a yi ya zamanto cewa su innan yaran 'yan makaranta musamman ma mata sun samu karbuwa sosai a cikin gidajen da ake karɓar su kuma karatun su ya miƙe yadda ake so. To, assalamu alaikum. To, su wannan yara abin da ya kamata, kamar yadda suka waɗi, uwayen yara da suke kawo yara wani wuri su rika kulawa. da karatun yaran su da karatun su kuma su rika ɗan taimakawa ko ka kawo yaro ko mutum yana da shi in ka kawo mutum yana jin daɗi kenan in ka kawo shi wannan mai gida da kake kawowa kuma ita wannan uwar gida da aka mata wannan yarinya tana jin daɗi kenan ta san da kai ma ka kula bisa ga karatun iyaka kuma ana jan hankalin yaran wannan musamman uwaye mata da ke da yarinya bai kamata ba a ce akwai wani shamaki kana jan hankalin diyakka wance da na sa ki karatun da kika shiga lakwalkin nan dan da kwai gurin da kike son ki cimma kenan kin gani ki kiyaye kara ki kiyaye ici kenan in kana shan hankalin diyanka kana kwatanta mata abu na kirki da wanda ba na kirki ba ina gani dai yau da gobe yarinyar nan za ta ɗauka balle dai in tana da kuzarin karatu kenan komi za ta maida shi ƙauye ta ba karatun ta muhimmanci. shi kuma gwamnati a nashi bangaren menene ya kamata ya tsaye a kai don ya zamanto cewa shi ne wai alkawalin cewa zai raka yara makaranta musamman ma 'yan mata har suka shekaru goma sha shida su yi karatu kyauta kuma a cikin tsanaki a nan menene ya kamata ya don ya zamanto cewa su ho 'yan matan sun samu sun meke da su yadda ya kamata to shi yanda shi gwamnati abin da ya kamata yanzu wannan tallahi da ake ba yara yana ɗan taimaka musu shi ma da yana ɗan shahe musu hawaye abin da ba su da shi suna samu suna yi kuma abin da ya kamata kamar yanzu yana iya musu in ba a samu intanet ba kamar ana iya a buɗa musu kantin inda kamar za a rika ɗan rike su maimakin su rika zuwa suna zauna aka rike su dai wunin nan ka gani an ɗan rage musu wani abu kenan a yi multiplayer kantin inda za a rika ba su abinci in suka ci kenan in sai da marice masu su koma kaga dai an rage musu in ma ya da in dai aka yi kantinkin kaga dai an rage musu wasu matsalolin kenan ina ga dai in suna samu suna ci za su mai da hankali ga karatun tun da yunwa ma ciwo ce da yunwa ba iya karatu mm. to madalla mun gode kwarai da gaske wato wani gidan mamman zainabu jami'ar da ke kula da fannin karatun 'yan mata na kolejin ina ganin ta duka duka dai a nan muka zo ƙarshen muhawar tamu ta yau wadda ta danganta da matsalolin da ke kawo tarnaki a game da ci gaban karatun 'yan mata na koleji a tasawa kun saurare mu wato tare da ban hannun jami'ar da ke ma'aikatar da ke kula da bangaren karatu na 'yan mata na kolejin cewa da uwar gidan mamman zainabu sannan kuma da mai karbar 'yan makaranta cewa da malam dauda shebu babban kwari da kuma mai gari na kawanya cewa da malam haro ango kun dalilan da ke sa daga bakin bakin namu 'yan mata suna samun cikas wajen karatun nasu musamman ma 'yan mata wanda suke a CAG. Da fatan dai kowa zai kawo nashi kokari don ya zama cewa na 'yan matan sun ci gaba a cikin karatun nasu musamman ma inda ake karɓar su ya zama cewa sun samu rayuwa ta kirki. a madadin kowa da kowa ni hawa usman nake mana sallama sai kuma lokaci insha Allah bakin mu mun gode.